بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده دينا وفطرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأقبل على العاصين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه جديد النمل في الليل إذا ترى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفر ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد إيانا ما نسأل البركة هنا الأنفاني دون الدامة من سلم ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. rahmatullahi wa lallai na daga cikin abin da zuciya ba za ta manta da shi ba ciki da murna da farin ciki shine wannan ziyara da Allah madaukakin sarki ya kaddare ya kuma ba ni dama da in kawo wannan ziyara a wannan babbar makaranta a kuma wannan wata mai daraja wanda ya raba tsakiya ya zama a ranar sha shida ga wata ramadan shekarar dubu da da da hudu arba'in bakwai wanda ba zan boye muku ba wannan ziyarar ta yau irin murna da farin cikin da na yi lokacin da na gabatar da makala a arewa hasu wallahi bai kai wannan kai wurin ciki wallahi zai rafa a sama abu da amur na yi murna da wannan ziyara sama da wancan domin a wani lokaci wato an adam yakan samu karfin gwiwa da na gaba da shi an ce da na gaba ake gane zafin ruwa duk abin da kuke ganin muna yi daga nesa kuke iya hango mu har mu ba wasu a cikin ku sha'awa wata ta ce dama ɗana ne dama mijina ne dama ƙanina ne dama dama duk wani abu da ke ta zuwa eh misali ai kowa da irin nashi tunanin da matsayin shekarun wanda za ka yi tunanin da gwargwaron wanda kuma za ka danganta abin gare shi to wallahi ba wani abu bane da kudin da ku muke takama ku ne tsarin da muka taka muka kai inda muka kai ake iya ganin ma ake sha'awa to kuma ba za mu je wani wuri ba mu manta da asali domin ita mace uwa ce a duk inda take musamman uwa wadda take da shekaru na kan faɗi cewa idan ku da shekarunku ba ku yi ƙasa a zuwa mu kuma wani uzuri na wani uzuri muke da shi ba za mu tashi mu nemi ilimi ba da ba za mu tashi mu karantar ba da ba za mu tashi mu kama hannun waɗanda muke tare da su ba wallahi sai Allah ya tambaye mu ba ni kadai ba muna da yawa wanda suke karatu a nan sannan ire-ire na kuma wanda Allah ya sarfa wa garin su nono har suka iya barin kasan nan suka je wata kasa suka yi karatu to ina amfanin barin kasa ka je ka nemo ilimi ko baka zo ka karanta da al'ummar ka ba gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske wallahi ko ganin ku kawai da na yi haka kar in ce komai in kalle ku a irin wannan wuri a wannan shekaru irin na ku zo wannan wuri wallahi in koma ni ba ƙaramin alkhairi na samu kuma wani irin darasi ne wanda ba zan taɓa manta da shi ba Allah ya saka da ku kalli abinda wani mai hikima yake cewa ازرع جميلا ولو في غير موضعه إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصله إلا الذي زرع كشوك الخير كودا وكن شوك الخير بني شفاء الخير كون درن دقيوة دي يد زمن يتعو بشوكا شي to من mai girbansa sai wanda شي زي shi بس Allah mu sarki ya ji kan baban mu ayi a shek abubakar bakar wannan alkhairin ka ne da daga shekaru kusan talatin da shida da suka wuce a baya na halarci saukan karatun alkur'ani da ni na yi daga cikin wanda ya halarci saukansu الشيء ده مالك الظفر اللي هو سنة الله يجيك أنت الله يدافر كما قال وانا أقول كل الذين من إنا خوش من بعد الفقر لجن داني نظر إيه كراتو ومن كابا هنا الكرمي نفسك ما له يا الدعاء شيء وانا يا رب الله ما تأكبرك ومن كابا هنا جن داني مثلا zan zo in zama wani wai ake ce masa ibrahim adam ahmad ni ba ko amma zama wane ne ba a ni dai kawai na yi ba saboda shekarun can in aka kalle su aka ɗaibe su a cikin shekaru na ɗaya guda nawa za ka ga wato a lokacin sai wani da wani ke sauka yanzu za ku ga kuma in ku kalli abin ya dawo ƴaƴanmu da suke sauka yanzu ƴan muni muni za ki gansu haka ne mu kuma za ku ga manya ne da irin mu ne za ku ga yan mutu a cikin manya kuma sun yi sauka to abin da ya sa na kawo wannan a wannan shekarun da aka fara karantar da iyaye mata ba irin hayaniya da hatsaniyar da kasan ba a dauka amma ku kalli yanzu da malam ya haƙuri malam ya jajirce kalli yadda aka zama yanzu sai da ta kai ga alkhairin malam ba batun wai kasan nan ake bane ya karaɗe duniya ina so faɗa muku cewa lokacin da muka tafi jami'an madina mamaki ake wai muna yin larabci wai ake muke jin larabci gaskiya sai da bi ma Allah godiya kuma mai ma Allah godiya akan sunna Ka fahimtar ta wallahi sunna ce kadai za a faɗa maka gaskiya kuma kaga gaskiya kuma ita ce wadda in ka riƙe ta baka da haufi baka da shakka baka da wani tunani ko ko to bayan Allah suka zo suka ja mu akan wannan tafarkin kafin mu iyayen mu aka tafi da wannan tafiya kuma har muka zo muka sa ƴaƴan mu akai mu ma jazri'an mu ila an yadda Allah wa arda wa man alaiha duk wani malami za ku iya kallon sa a ƙasar nan wanda ya fito Allah ya haskaka shi ya ɗaukaka shi marigayoyin da muke da su shar Ja'far Mahmud Adam shar Muhammad Awwal Albani su ɗan mai shi a aka fito irin su ga su nan burjik da waɗanda ba su ke da rai da irin su malam bawa mai shinkafa da irin su shi malam sa'id al-hasan da hasunan burjiku wallahi su shek ibrahim arab ba za ku taɓa wato yin wata magana a duniya ta suna ba tare da an faɗi wannan bayan allah ba wallahi albarkacin da wasu malami ita ce kuma har aka zo mu ɗan aki kun ga ashe wani abu ne wanda dole mutum yau Allah godiya wani abin sha'awa wani darasi da na ɗauka dama ita suna haka take wato karɓan kuskure karɓan gyara da gyara domin babu ɗan adam ɗari bisa ɗari iskar ɗan adam mai kuskure ne mafi alkhairi kuma shi ne wanda ya kuskure zai gyara akwai wani abu da ya faru wasu a cikin kuki da za su iya tunawa a shekarun baya malam Allah ya ji ƙansa ya yi wata takawa ta kuskure shi malam jiyar da malar muke karata wannan matsalar a tafsiri a yau ɗin da kuka saurara tafsirin ƙarfe biyu da za a kaka na na jiya za ku ji wannan bayanan layi kusan shi cinye da ba dai karatu da malam yi wannan kuskuren masoya da ɗalibansa da waɗanda suke abokanansa ne irin sa matsayi irin nasa a nan gida da waje suka taso dangane sun nuna wa ranar sun haska mashi wannan kuskuren so abin da ya burge na a ciki guda ɗaya ne Shi ne wasiƙar da Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bar ya rubuto wa malam daga Saudiya kan wannan matsala wallahi na ce mutane wannan sai na karanta kuskure kuma sai na karanta wasiƙa kuma malam ya ɗauki jarin ya gyara jiya mu dai mun tashi da murna da farin ciki da addu'o'i da yawa kan malam sai kuskuren da malam din yayi sai zama ba kuskure ba saboda gyara kuskuren da karɓar nasihar ita ce babban darasin da dauka sai matsayin irin na malam har shi ma za a mai gyara kuma ya tafi yaran gyara to kun gashi darsa suke koya to wallahi wa'in da abin shi sani ki faɗa muku ni yadda nake kallon iyaye mata ba sani ba ko suna musu suna muku irin wannan kallon ni duk wanda na kalle ta a ido na ga a wannan sa'ar mahaifiyata ce to ina kallon ta a matsayin uwa ne. ko da ba ta haife da wannan ne shine abin da na sani a ko ina na haɗu da ke kika ganni ki ɗauka kin ga ɗan ki kawai ki ba ni umarni ki hana ni ko ki sa ni kai tsaye zan yi zan bi umarnin sa na samu kaina a madina ka yadda da ce muku ina ɗalibi wallahi ban yadda in zauna a madina ban da uwa ba sai da na samu wata dattijuwa irin mutanen mu da ake ce wata kari wallahi na bai da ita uwata har na gana zamana a madina a can nan za ka aiko ni in zo najeriya da sakonta in karɓar mata in kai mata in ban nan za ka je ka kwana da iyalina a gidana a madina in ma wannan zan ba ku dama su je gidanta su masu kwana Allah ya ji kan mijinta shi ma ya rasu barbalan eh, nuhu za ku san shi matar sa hajiya halima uwar ke da a madina tana nan da ran ta kuma haihu ta na dawo Najeriya ta so duk wanda ya rasa mafari aka ce yayi asara ai ta dai harka ne na kasuwancin ta da zamanta a can ni ko karatu ya kai ni ina da kima da darajar da ya wuce na amma wannan matsayin uwar ba ni da shi saboda kawo mahaifiyar ba ta gun tana nan gida mun yi nisa ba za ka ci abin abinda za ka yi ka kira waya ka yi kaza ga wata nan tana makwafin mahaifiyar ta ce kuma duk abin da za ka faɗa maka za ka aiki da abin da za ka ci nasara a cikin su wanda ya sanya haka zauna lafiya duk abin da ake faɗa a kan jikari wallahi ba dukansu bane suka hadu suka zama da wajen su lalace a akwai da kirki kuma kamar yadda aka sani a kodin da yake na banza da so alhamdulillah har muka zo a haka muke tarbiyyar da aka bamu haka muke Allah ya mahaifiya ta rasuwa bayan na dawo a wasu 'yan shekaru shekara ta dubu da goma sha biyar bayan kwana arba'in da biyar mahaifina shi ma ya rasu bayan wasu wata biyu yaya ta ta rasu bayan ajiyar ajiyar a cikin shekara ɗaya sai da mutum bakwai suka rasu a kan madina mun gode ba Allah su yanzu kun ga ba uwa ba uwa idan kiran-kiran ku da kuke iyayen ba mu kuke ku a matsayin ba wasu su a iyayen ba ko su in suna da rai yanzu ba za mu taɓa cewa su kaɗai ne za su faɗa mana mu ko su haram ba ai kuma iyaye ba shi ta a ranar da muka haɗa a farkon arewa haus nan na yi mamaki da na ga mafi yawa lokacin da mama suke yin magana ni na ɗauka nan da sau kamar wasu ƙungiyoyi matasa masu jini a jika da haka dai yadda za ku wasu ba ba tsofaffi ba dai gaskiya tsakani na abin da ya ba ni mamaki wallahi ne daga ba sai mafi yawa iyaye na ce masha Allah ban taɓa gani ba kuma wallahi da na taɓa zuwa majalisi da na ga mata masu shekaru irin ku a majalisin ba wallahi sai wannan gara tun da nake kuma shekarun can da na faɗa muku talatin da shida kenan tun da na yi sauka makaranta da ibtida'iyya tun malam abubakar gumin yana da rai a kan su duka wallahi tun daga shekarun da fara karantar da malam aure da shekaru talatin da shida kenan ina karantarwa na karantar da matan aure na karantar a islamiyya na karantar da maza kullum ya zama rayuwa ta gaba ɗayansa daga karatu sai karantarwa ana zuwa aiki ana zuwa a sana'a amma duk da haka dai aikin kenan kusan galibin lokutan kan shi ake kan mu duka Allah ya karɓa mana wannan abin mu gode wa Allah muka kai halin da muke ciki wannan ina muku ne saboda tunda na yarda na mi da kaina kai tsaye ni dan ku ne ki akwai kan kusan waye dan nan naku na farko kenan sannan na biyu ina jin cewa a gida nake ko da ban taɓa zuwa a matsayin ziyara ba wannan masallacin ban san su nawa ne sallah ba amma wannan majalisin ban ma san da shi ba sai da malamin ke mun magana kuma shi ne ziyara a farko da nasu amma na kan zo wasu munasaba a masallacin da yawa tsaurin aure karatu cika duka wannan nayi da malam Allah ya ji kansa shi ma a liman su malam Suleiman ma da suka su duka daga baya ina da malam ziyarar mu suka shi malam Suleiman ya zo ya sarbe mu lokacin muna so mu gina wuraren wankan gawa a akwai wani kwamiti na da'awa da ni ina cikin membobin kwamitin gina irin wa'in guraren da gaske har da wannan masallacin muka zaba su malam suleiman suka tarbe mu suka nuna mana wurare ashe ban kwana muke da malam suleiman to ire irin wannan munasabar duka sun faru an zo amma dai da wannan siga a irin wannan majalisi to gaskiya ban taɓa yi ba sai yanzu shi yasa nake dan haska muku kaɗan daga cikin abin da ya shafe ni a taƙaice dai wannan alkhairi na malam da irin wannan da'awa da muka tashi a kanta mun ga amfanin ta a nan gida mun ga amfanin ta a waje an fahimta ko eh, zan faɗa mana kwaya biyu kawai ce in tsaya saboda na san ba a kaiwa sha biyu ko kino ake tashi a san wanda ya faɗi tsama magana kai in tayi in tayi in tayi sai dai sauran kafa da ko mu bari saboda da fasa da kai tambayoyi sai ai ba ai ba za mu samu su ba eh sai ga Allah ta hira to alhamdulillah mun yi murna sosai ni daga cikin abin da nake Allah godiya bayan Allah ya azurta ni da haddace littafin sa alqur'ani na zo na samu dama gurbin karo karatu a Madina to kun san lokacin da marar ya zama memba na rabi da alamin islami babu wani ɗan najeriya da ke wannan memba shi da sai shekarai amma daga baya sai wato aka zo aka samu waɗansu wato uh, sub kwamitoci a jikin rabi'a na daga ciki na kwatanin kanshi an fahimta mahaddata cibiyar mahaddatan qur'ani da duniya da suke karkashin da alamin islami wannan world islamic league da take da cibiya a jidda lokacin tana makasan da malam yake memba a ciki so gaskiya sun zo sun yi jarabawa sun yi bincike na neman membobi a kasashen duniya ke cikin ikon Allah ni ina ɗaya daga cikin membar su a Najeriya mu shida ne gaba ɗaya din Najeriya da muke da wannan membership kuma cikin ikon Allah ni ne shugaban su ne eh, saboda kuɗi a ciki ɗalibai na da ni kaina wasu mutum biyu kuma daban ɗaya a Maiduguri ɗaya a Kano sauran kuma duka suna nan Kaduna ne wannan ina haska mana ne daga cikin amfaninsa muna da wani irin dama na musamman na taskiya a ce taskiya recommendation idan ɗalibi yana neman karatu a ƙasashen larabawa ba wai a saudiya kaɗai ba in dai wani a cikin mai recommending ɗinsa to zai samu admission in dai ya cika ƙa'idojin da suke so kun ga wannan ci gaba da sosai a kan ba to kun ga har a ce ka zama memba na wani islamic ne mahaddata alkur'ani amma masu ijaza sai mutum yana da ijaza dan akwai haddar amma babu ijaza menene ijaza shine zama kana da wato chain har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi yake karanta qur'ani haka kace karanta alqur'ani malamin ka shine wani wani ya karantar da kai shi ma malamin ka shine wani malamin wani shine malamin sa wani har zuwa ga sahabbi sahabban annabi har zuwa ga annabi har zuwa ga mala'ika jibril har zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani shi ake cewa ijaza aka fi ijaza ta a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a kusa da rauba dinsa a zama na dalibi a madina haka ne wannan shekarun, har na karɓi wannan certificate ɗin a rana na tafi umara daga cikin abin da nake so in yi certificate ɗin ya samu matsala ni ne gari in gyara shi na ɓata yana so ila miletin ɗinsa ajiye to a shi to abin da minista din sai ya karya certificate din ya yaga shi to iyali na fa tun daga gida ake jami'in kulli ba fa za ka tafi ka canza ma wannan certificate din gida nan fa za ka dawo da shi inda yake nan gidan anan za ka bar shi saboda sun san muhimmancin da abu na biyu a nan gida najeriya muna ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'a ta zarafin gida a wata mutu sunna uwa ce maza da mama hantsi ne ga gidan kowa mm. na kai mataki yanzu ni ne mufti mm. na kungiyar agajin jama'a fi zalikin bid'a da mace sunna ta jihar Kaduna da Bada mm. ni ne mufti da jihar to in na tsaya a biyun nan kadai akwai abubuwa da yawa an fahimta duk da harkar qur'ani ana yin ta ina cikin alƙalan musabaka na jihar Kaduna mun yi musabakoki da yawa a baya Eh, a yato wanda da suke ɗauka ne dan dan mara ibrahim arab ne hmm. haka suke ɗauka a lokacin su domin ne mu muka buɗe makarantar shek ibrahim arab institute ta nan kusa da gidan shi hmm. dan a nan ne hajjan alƙur'ani hmm. to da an tashi musabaka ta ce ibrahim adam daga ibrahim arab haka ce ai ana ganin kamar ni dan malam ne ana ganin kamar akwai wata alaƙa ta kusancin suna kuma ga malam ba kula ta ne a lokacin ci ina ibrahim ina ana gudu ma dan ba kula ta ne masha Allah tabaraka Allah yanzu kuma ina an riga an abin da Allah ala ya fi mana sai mu masu albarka kamar yadda na faɗa wannan hanya da kuke kai wallahi hanya ce wadda take ya kamata mutum ya kashe kuɗi don ya same ta ya kamata mutum ya kashe kuɗi ya same ta kibu wannan hanyar ke zama cikin mai zama a wannan hanya zan fara da albishir da kasanto ku akan wannan hanya shine akwai waɗansu mala'iku da Allah madaukakin sarki yake da su ana ce musu a sayyahun as siyaha suke mara su suna shawagi ne yawon bude ido suke waɗannan mala'iku ai mala'ikun Allah suna da yawa wa ma ya'lamu da rabbika illa hu waɗannan mala'iku idan suka zo wucewa ta wani wuri da ake ambatan Allah irin wannan wanda kike ciki a zaune za su ƙara sai su kira sauran mala'iku su ce ku zo ga abin neman ku ga abin da kuke nema kudu sai su zo mala'iku idan suka zo za su zauna tare da mu da muke cikin irin wa'annan gurare suna sauraron zikirin da ake wannan wa'azin da ake suna ji suna kuma nema mana gafara a wurin Allah wallahi ladhi rafa'a as a bil amal na rantsi da Allah wanda ya halarci sama babu ginshiki mala'ikun nan yanzu haka suna tare da mu a wannan wurin wallahi suna tare da mu annabi ne ya faɗa ingantaccen hadisi ne ba suna nema mana gafara idan aka gama karatun nan za su koma gun Allah ne wannan yawon na shawagi da buɗe, da suke sun fara shi saboda dama da suka fito suna suna ganin wurin yake da haka da an gama yanzu an yi addu'a an tashi to za su koma wurin Allah Allah madaukakin sarki zai ce musu yaya kuka baro bayina A ce mun baro su suna ambatan kayan Allah suna ambato na mai suke so da yasa suka haɗu a wuri suke ta ambato na haka mala'iku za su ce ya Allah aljannar ka suke nema babu wanda ta zo nan ba aljanna take so ba na tabbatar da babu wanda na yanzu gidan ke sa mata bakin bindiga ce maza ki fito kilo ba fi aka maka ba kowace da kanta gari ya waye ta tashi ta kinsa ta taho da kanta isa da ta zo ta zauna ce to aljanna ka suke nema ya Allah sai Allah ce aljanna ta sun taɓa ganin aljanna ne sai mala'iku su ce ba su taɓa ganin aljanna ka baya Allah ko kun je ya taɓa ganin aljanna ba wanda ya taɓa gani mala'iku suka faɗa wa Allah haka sai Allah ya ce to ya kenan inda sun taɓa ganin aljanna ba su ma ganta ba suna gogori suna himma sun tashi ana wakaci wa kwasa akan yadda za a samu shiga aljanna inda sun taɓa ganin ta ba ya kenan mala'iku za su ce wallahi ya Allah ba wanda bai taɓa ganin aljanna ka face sai ya shige ta dole ma ya aikin da zai shiga kawai inda mutum ya taɓa gani sai Allah ce to tsoron me suke sai su ce tsoron wutan da suke ya Allah Allah ce sun taɓa ganin wutan ne mala'iku su ce ba su taɓa gani ba ya Allah Allah ce to ba su taɓa ganin wuta ba suna tsoron ta to ina ya sun taɓa ganin wuta mala'iku su ce wallahi ya Allah babu wanda zai taɓa ganin wutar ka face ya guje mata ba wanda zai shiga kalla wanda wuta take mutane hucinta wata magana ita ke tada magana a ranar da aka yi wannan program din naku na arewa house washe gari ranar juma'a kenan ko wai shekara kenan ranar juma'a ranar asabar muka zo haka ne a wannan ranar juma'a na zo wannan program ɗina ne hannun na abu ne ke kuna ne ba kuma wuta ba ne ko cin ruwan zafi ne ya har ke ruwan zafi kenan shi ne tarace ko eh. na zo buke shi da hucin shi ya taɓa ni a nan gurin ina tabbatar muku na fara biyu da wannan juma'an da shi gari har zuwa lahadi sannan na daga jin zafin kuma sai da ya ja saboda hannu na kan tsaga haka mu to wannan bautar a ita bace wutar lafiya kuma ni yanzu ba wutar ce ta taba ba ci ne kawai na wani abin da wuta ya dafa inda ruwan ne fa ita ba ne kila da ya kona ba inda wutar ce fa da sai ta kona to kuma ita wannan wutar wuta ce ta ma'adani mun gas ne aka karrafa shi wutar duniya ta karshe da ake magana a kan ita ce wutar volcano ya kuce ganin ta kun ga volcano yadda yake hmm. to volcano kashi ɗaya ne a cikin kashi saba'in na wutar lahira kuma shi ma kashi ɗayan sai da aka wanke shi sau biyu da ruwa na teku game da hadisi ya fara wani irin ruwan teku a can haka Allah ya ce ya wanke sau biyu ya ce ba domin haka ba da ɗan adam bai samu damar da zai amfana da ta ba sai ta ƙona shi wannan bai ce wuta wutan lahira sama yake cewa inda a ce dan wuta zai fito daga wutar lahira da shiga wutar duniya wutar duniya ta volcano ba a irin wannan da kuke girki ba ya shiga wutar duniya annabi ce la hadarat nafsuhu alf sanatin mustariha a hankalin ku sai ya kwanta kamar ya shiga cikin AC hankalin sa a kwance yana hutawa haka zai ji in ya taba shiga wutar lahira wannan fa ita ce to ba wanda zai shiga da su to sai Allah madaukakin sarki ya ce mala'ikunsa to ku zama shaida ku zama shaida cewa na gafarta musu ba bayan muke ke kada muke nan gurin Allah zai sa mala'iku su zama shaida ya gafarta mana Allah ya gafarta mana da muke nema da zuci gafar ba Allah yanzu a shi ba haɗi bane Allah ya zaɓo ki cika zo kina zuwa mu wuri ashe ba abu bane da ya kamata ki kashe kuɗi don ki zama kin samu dama irin wannan yanzu da kike wannan guri a wanda tana gida da za gana tana dangaren ko ta kowa ce ba akwai wanda ta san ko amma ta harɗe kafarta a falo tana kallon talabijin tana kallon tashoshi tana kallon fina-finai tana yin duk abin ka gada ma wata na nan ta malƙwaye jikinta ta ɗauko waya tana matsawa shafin take yi kallace-kallace take yi ita kalmai take yi wata ta shige cikin tiktok kana zaune ne da dariya ita kadai kamar mai jinnu kuma to ne wata kaza wata kaza kowa amma ki sai Allah ya zaɓo ki sanya kiki zama to cikin masu neman ilimi da zuwa guraren ilimi Allah sai da ya rantsuwa da irin wannan wuri ya ce fattali ya ci zikira ila rantsuwa da wuraren wa'azi da wuraren zikiri da ake fasan Allah ake karatu ake kaza ake kaza Allah sai da ya rantsu da irin wannan wuraren Allah madaukakin sarki kuma yace ya kai Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma min daraja Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku waɗanda aka ba su ilimi daraja Allah ke darajojin ma ba ɗaya bane daraja daraja darajoji ba daraja ɗaya ba ba ki so ki faɗa cikin su ba Allah ya kasa mutane uku ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun malamai suka ce an kasa mutane uku ne da aka ce ku tambaye mu abota sani in ba ku sani ba ko dai ki zama ke ce mai ilimi wacce ku za a tambaya ko kuma ki zama ke ce mai yin tambaya wanda ba za ki abada jahilci ba kina tambayar masana kar ki zama na uku su ita ce jahila wanda ba ka tambayar ko ba ita za a tambaya kun ga mutum uku jira a cikin aya da da Allah ya ba da shaida akan kalmar shahada na cewa babu wanda ya sani sa sai shi kansa يتي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالإذن كذبا الله يتي يا شهد باب مطار الكافيشي سنن مرع الأمور في الشهد يتاشي فأن الأمور بيتي ما سنوكي أبا بيتي ما سنوكي أبا بيتي ما سنوكي أبا بيتي ما سنوكي ما سنشهد الشيطان سوكي دمو تكسو درجة كلمة تاكي كفا حتى جاكي لينا جلنا لينا كسمي بإلمي نشي da mutum wanda bai karatu ba a ce mai mai ilimi in ji ga jami'in kyau ko da mujarrar suna da ce malam wane kawai a ce malam wane kawai an danganta mai malanta ba ilimi nan ba jahili yake ji jahilin kansa kuma bai so a ce mai shi jami'in, amma ilimi kuwa na wannan ya tuna min da wani musayar miyau da aka yi tsakanin hankali da ilimi mm. tsakanin hankali da ilimi wai suna jayayya ne wanne ne cikin su biyan ya fi ɗaukaka ya fi daraja ya fi falala tsakanin ilimi da hankali inda zan tambaye ku wanne ne me za ku ce hankali hankali ya fi ilimi wani sai ne sai da hankali ake samun ilimi masha Allah kuma kuma magana da za su yi wanda wannan

من ذا الذي فيهما قد أحرق الشرف وإذا حنك لي في علمي أي صاباني وانيني يكي لدهجا مدوكة جاء كامس فالعلم قال سيلم يتي أنا أحرقت غايته في علمي إني لدهجا لي ني علمي نيني فركت لا في فلد لا في دهجا لا في قيمة لا أنظر كي لا في أشهر فاتحة شيء كان في يتي ana rahmanu mai orifa ai da ni ake sanin Allah mutum zai san Allah ne bai da hankali a yanzu hankalin da ya masallacin nan da namu da hankali kila can wuri zamu wanda bai da hankali yana can bola yana can yana bacci a inda bai kamata ya kwanta yana nan yana kaza abubuwa hankalin ya sa maka gane wani ka zauna ko ana rahmanu bi urifa da ni hankali ake sanin Allah yadda haka halin ilmu ifsahan sai ilim ya dan ja da baya da baya da kuke sha kuma ba ja da baya da baya da rago ba eh, tsoro ba ne eh, idan kira ciwon rago hmm. kika je za ki bashi abinci kika yana ta matsawa da baya da baya da baya me yake nuna miki to hmm. ke hankali tunkuri zai kira daga nan <laughs> kalci maza. Hmm. eh inda so samu da ma ki fito da gurin kawai Eh, dan kar ya zo ya miki barna in ya zo ya tunkure ki kira to sai ilimi ya ja da baya da baya fa afsaha al-ilmu ifsahan wa qala lahu sai ya ce ma hankali bi ayyina Allah fi qur'anihi tatafa da ni ilimi da hankali wanne ne cikin mu Allah madaukakin sarki ya siffarta kansa da shi a cikin Alƙur'ani? Hmm? kun taɓa jin Allah ya siffanta kansa da ilimi da hankali duk Qur'ani ba gaba ɗayan sa ba amma wuraren da Allah ya siffanta kansa da ilimi ko a Qur'ani ba za su kirgu ba Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan fa'ala annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك ده سورة آية برجك برجك برجك نسي مقولات في القرآن ashe wannan siffanta Allah kansa da yayi da ilimi daraja ce ta ilimin an fahimta hankali da ya ji haka ya ce faƙabbalar aƙalu ra'asar ilimi wa sarrafa nan ta ta hankali ya ya sadda kan shi ya sumbanci kan ilimi ya miƙa wuya ya ainihin wato juya ya yarda ya miƙa wuya cewa ilimi yana gaba da shi shi kun ga ba karamar dama ce da daraja kuke samu a hannunku ba wannan fa kuna yi ne a matsayinku waɗanda Allah madaukakin sarki ya umarce ku sannan kuma babban abu ya'yan da Allah ya ba ku dole ku kama hannayensu akan wannan hanyar da kuka ne. inda kuka sa kafa kuka cire su masu ɗaura kafa ku yadda kike zuwa nan ki kamo hannun keke ki taure ta ta ji abin da kike ji a ji nasihan maran tare a yi aiki da abin tare idan kin manta ka tuna miki in ta manta ki tuna mata abin da aka ce inda za ki koma ki ce yi kaza wacce ko ki bar kaza ba bata ji abin bai ba ke ce kika ji to sai ya fi shiga jikinta ta aiki da shi a lokacin da gashi a gaban da ake wannan abu abinda mutum ya gani ya fi yadda da shi sama da wanda za a ba shi labari shi sa imanin ki sa Allah ya yi mamakin kin zauna a majalisi kina neman ilimi dan neman aljanna shi kuma gujewa da wutar ta domin ke ba ki taba ganin wuta ba ba ki taba ganin aljanna ba amma kuma kin yarda da abu imanin ki da yake haka wani aboki na ce mun ya zauna da shi da wata yarinya budurwa yana masa fara ina mata nasiha iyayenta suka kawo karanta wurin shi domin ɗaliba ce a makarantarsa yana mata nasiha su bar kaza su bar kaza a fili ne haka akan titi a layi yarinyar nan ta ji ko gezau kamar ba har ake mata ba wallahi wannan da bakin sa yake faɗa mu ce shi kansa ya yi yayi Ya ce abin da ya dore masa kai ya ce yarinyar nan bayan ya ran masa nasiha ba ta jiro ba ta nuna alamun takare ko baji ba ta dai saurare shi a matsayin ta na malamin shi ɗaliban su kuma ita ya ce wallahi kusa da inda yake magana da ita wani shago ne na wani yaro tela matashi kirta shi ne ya nemi izinin malam malam da aka bani da mamanci da yi magana yana jin me suke malam ya ce ya ba shi dama ya ce wannan yaron ba tela bai ja aya ba bai ja hadisi ba sai mata ya ke wacce kin tuna da fim ɗin kaza kin da hausa kin ga abin da ya faru da wacce abin ɗin to irin shi zai faru da ke in ba ki ba kin ce ba sai yarinya na tana kuka ku kalli haka da ashe kun ga kaga fim ɗin ne a shi da kayan rabu da zai to abin da mutum ya gani ya fi yadda da shi sin bilibin haka suke ce abu laisa marra'a kamar sanin wanda ya gani ya koyi sai ga abu kirikiri kurukuru ya fi kan a ce wai labari aka ba baka sun haka dangane da 'ya'yanku ku kamo hannunsu su ba wannan mahallaci wannan majalisi lura da wannan anguwar a inda majalisin nan yake ya kamata a ce masallacin nan ba a haka suke haka ya kamata a tsawon shekarun nan tun daga rasuwan malam da ka yin zuka kuna gayyatar malamai shine shekara goma sha shida kuma haka bane amma da karatu kuma shekara talatin da wara ya kamata abin shi ya wuce nan ba ku kaɗai ba ko kuma za ku mai yayan baƙin cikin shiga aljanna ne a san ba za ku yi musu ba ku kama hannayensu su ci gaba da zuwa su ma kar a tafi a basu suna barci. yawa in suna makaranta wanda suke makaranta su makaranta in suna uzuri su uzurin su amma dai tabbas su shigo masallaci a taho da su su a alkhairi kar a basu a gida idan kika ce za ki barta da abin da take so shi kenan fa za ta iya halaka ki ma ki halaka kin san halakar da zaki tuhuma ke da za ta yi a gaban Allah kin ganta akan bata ba ki kama ta kin kama hannunta wallahi don haka zai tabbata idan kin gama aikata laifi kan hannunsa don kar ya aikata laifin ku tsira tare amma in kika bar shi ko kika ta, to yadda zai halaka ke ma haka za ki halaka kuma zai tulle ki a gaban Allah akwai wani gari da ake ce maka aila wannan garin aila din yana kasar filistin idan kika tsaya a wani wuri a jidda ta ƙasar saudi arabia ana ce masa hasan da gurin kina kallon bahar maliya a kwance kina iya hango aila a filistin kina iya hango wani sasanni na bangaren ƙasar egypt an fahimta wannan garin aila ɗin nan ne garin ashabu sabti da kika karanta cikin alƙur'ani da Allah ce wasu alhum ala qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وسمت أمين لتسكن بنو إسرائيل aka yi yarjejeniya da su a kan za su bar su ranar asabar kamun kifi rana ce ta bautar Allah sai suka rika yin wayo sai su zo su kafa wato farko na abin kamun kifi na ɗin da suke sa'a hmm. sai su kafa shi a ranar juma'a yadda in ba su fito a sabar ba zai kama musu kifaye hmm. da sun zo ran lahadi kawai sai su kama kifin da aka kama a ranar asabar kun ga za su yi wa Allah ne wayo shi kuma Allah da ya sa musu wannan ka'idar da aka yi su suka zaɓa ranar da kansu sai ya zama don jarabawa yake cewa wannan kifin yau na ta'ati yau na tsaftihim a ranar asabar su ta'atihim shurra'a kifin zai zo kamar ki kisa hannu ki kamu amma kuma rana ce ta ibada ba a ce ki kai su a ranar ba wasu kuma suna ganin cewa daga cikin malaman tafsiri suka ce ɗabi'ar kifi ya gane yau da kullum cewa duk rana irin wannan ta asabar ba mutane bari ya fito kiwon sa baki baki zai ɗanci sauran ragowar abincin da aka zuwa don suka je beach haka ko a yi kaza mm. شيخ جاء قاعد شيء كبر حنو جيك ها ما ولا أنا نص ولا دجر بوا أما أنا كل ده أعتبر بحر سأشيل شيل كمي سأشيل كل كلي سأبني سأشيل أني أني بروجا أني كذا كنا أكامو ده أبو نجيل ما كذا نجيل أكام شيء سكر كون نوعين دوام النبارة وده سكر حنا سيوت سوغا a cikinsa sai suka taso me suke suna yin al'amur bil ma'ruf ne wannan hayar al-munkar irin abin da tabir take yi hmm. suka ce ku ji tsoron Allah kamar abin da kuke Allah ya hana ku kuna so ku Allah wayo ku yi dabara yi abin da aka ce kar ku yin sai ku zo ku sanya tarko ai shi kifin a ranar ba aka kama shi hmm. ku bari babu kyau haka kuma suna musu wa'azi mm. al'amru bil ma'ruf mm. wal nahyi anil munkar ake ko mm. da haka da suke musu wa'azi wa'azin su ke da wuya sai wasu kuma kaso na uku sai suka taso su ma wata wata ce su kun san me suke wa'innan nabiyun suke ma wa'azi suna yi wa masu wa'azi wa'azi eh suna ce musu me ka kuke ba lokacin ku kuke ma wa'annan mutanen wa'azi mutanen da suka saba abin da Allah ya ce su yi Allah halakar da su zai kawai aikin da sun yi abin da Allah ya ce ka su yi to ku yi alif ku wasu abin wa yi tsarar ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida to a nan gurin ne yake so ku ji amsan da wa'annan masu arziki suka ba su suka ce ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un dan mu samu uzuri dan mu samu hanzari a wurin ubangiji ko kuma Allah ya tabbake musu dawo su bar abin da suke dan a lahira tabbas za su tsaya a gaban Allah wayannan mutane da suka yi laifin nan za su ce Allah wayannan suna ganin mu akan bata ba su ja mana kunne ba kuma aka masu dare shi yasa za su ga wata kusa da ke ko wani ya ta saba da ke mata nasiha ta ce ai damar ka ce kudin ta ne idan ta ce damar ta ce ta kashe kudin ta yadda take so ake ma damar ki bai ke sha iska da take so mai kyau ba mai wari ba ko ki ga wata sabon hanyar shaye-shaye tana shan wiwi ko totolin ko coplin ko inzolin ko kuma duk wani abu na maganin tarin nan da ake sha ake ake da abusar nasa dole ki hana kullum bala'in da muke ciki wasu yara ƙarara da na gani a social media suna shaye-shaye suna son shuri shi ba ku gani to dole ne ki ki hana to shakki zina ce za ki ce wa iki taso mu zo masallaci a ce wa wallahi ni komi ban gaji na gaji jiya an yi tahajjud wallahi na gaji ko ni bacci nake yi in kika farka da abin da kake so za ta halaka ke ma sai ki halaka ba ci a takura ba amma dai lallai ki ja hannunta yadda kika kofar nan ta aljanna ta bude miki to ce burin ita ma ta samu shi ma ɗanki na miji sashi ya tafi na yamma da ake yi na maza haka ake yi mijinki ma tura shi ya tafi eh da shi ba zai lokaci hannu ya zauna aljanna duk sai kun shiga insha Allah kowa ya shiga tunda ai wallahi na amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim kun gani haka ake yi sarki ce ke jin da kinje rasu na baya kowa ma ya halaka a hannun Allah ya tuna min da hadisin rasul safina annabi sallallahu alaihi ya bada labarin wasu mutane a cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce wasu mutane ne suka haɗu tafiya ya kama su sai aka zo aka ɗauki hayan jirgin ruwa irin katon kwalkwalan nan za a tafiya da aka tashi kawo kuɗi kai ma kawo to wurin kawo kawo kuɗi da za wani yana da tasashen kuɗi da guzuri wani ma bai da shi ko gwagwarin kuɗin sa gwagwarin iya kuɗin ka ya shiga lanka hmm. aka haɗa kuɗi aka kama wannan jirgin sai ya zama an kasa biyu wanda suke da kuɗi isasshe sai aka ba su ɗakunan su a saman jirgi sukan fito su sha iska da iyalansu wanda kuma ba su da kuɗi su gidansu da ɗakin su a underground ɗin yanki su ko sun leta cikin window sai ne daga cikin jebu kawai sun za su sha iska sai sun fito sun hau matakala sun zo inda wancan su eh sun za su ɗibi ruwa wani amfani sai sun zo sun fito sun tsemo wannan ruwan sun koma to sai nan a lokacin da suke tafiya ɗibo ruwan nan su dawo waɗannan na sama suna takuruwa da su da iyalansu muna zaune muna shan ta kai shi wani ya fito ko mm. da jini ba ruwa sai suka suna ɗan takura su ma kan sai suka rika jin ba suna takura ba yan sama mm. sannan su ɗibo ruwa garin a wuce da ruwan zai ɗan daga a za a ɓata wuri irin wannan ruwan sai suka fara ɗan mm. suka fa tafiya a cikin jirgin ruwa hadisi ne wannan da ke fassara muku da suke abin kamar labari annabi ne ba su haɓɓai labari da kan ce ko ba su yana kamar haka ne yana kwatanta musu kwatankwacin mutumin da ya ga mai sabo da laifi mai ja hannun sai ana shi ba ce suna cikin wannan hali ne sai yan aka suka ce ya kamata mu mijin mu samar da wata hanyar da dole za mu daina takura mu wancan kuma ko ba komai mu ma mu daina wahala ni gaskiya haka ne gaskiya aka zauna ana shawara to yanzu ya gani sai wani kawai ya kawo wata gurgun shawara ko na faɗa muku gurgun shawara ne mu zo ku haka sai gani ya ce shawarar mu nike ba ku ko mu samu ɗan wani wuri a nan ɓangaren na tun da dai ɓangaren mu ne kuɗin mu ne mm. su ma su yi ɓangaren ba ɗan bula shi a ƙasa idan muka ɗan bula lokacin da muke so mu ɗan yi ruwa sai ruwa da ɗan buɗe shi ruwa ya shigo muka samu mm. sai mu yi da shi mu ɗan toshi ba mm. shi kenan kuma in ya so eh, sanda ba zan ƙara yi ce mu ƙara buɗe kun ga muke yana hawa sama kuma ba za mu takara musu ruwa ba zai zube ba ai ɓangaren mu ne muna da dama mu bula ɓangaren mu su kuma ɓangaren su shine sama sai su ce ka kai kana da kunya gaskiya wannan shawarar ta ta ita ce mai kyau shi ke nan wala haka kawai suka yi su baki yanzu ku tashi mu zo mu je mu gaya musu ku yan sama mun zo ne saboda mun yi shawara a ƙasa ga abin da muka ta. mun ga muna sa ƙuramu mu ma muna hawa sama muna sarkowa kai wahala shi da ku ɓangaren ku sama ne ku zauna ku sha iskar ku ku huta da ɓangaren ku mu ma kuma ɓangaren mu ƙasa ne da mun yi shawara muna so ne za mu ɗan ƙula ƙasa a cikin jirgin da bangaren mutai da ruwa ko sai dai shi kuma ba za mu yi wahala ba mun gama amfani mu sai mu ƙara toshewa haka za mu dinga yi to shi da abin ce waɗannan yan saman idan suka bar yan ƙasa da abin da suke buƙata fi a bangaren su haƙƙin su ne ko ba ka bane kasan su ne to za ta halatta gabaki ɗaya su idan ko suka kama hannun su tare suka ce to ku zo ga maslaha maimakon ku kula ƙasan nan ku zo daga karfe kaza zuwa kaza ku ta ɗiba ruwan mu za mu haƙura kan mu fito mm. balle ku fitar da mu da iyalanmu mm. kun ga ku gama ɗiba ɗiban mu kuma lokacin sai mu fito mm. an dai samu wani abu na dahalar na fahimtar juna an zauna an samu tsari mai kyau to wanne ku sauki a fahimci juna ko a basu su abin da suke so a fahimci juna ko da Allah ya kaɓo da jirgin nan za su rayu me zai faru a in jirgin ya zo duka zai rike rabin shi ne a ciki gogo har da sama to shi ne abin da idan kika ga wata tana ba daidai ba ki ce mata a ce a ita damar ta ce lokacin ta ne a samu fahimta lokaci kaza da lokaci kaza a yi kaza na da lokaci kaza da lokaci kaza a yi kaza wanda yake na hutu da ganin dama a abin da ake so saboda haka aljanna tana samuwa ne da himma da zafafi ake san aljanna kwarai da yake yi ta a bakin rai bakin bawa wata hanyar aljannar ta wallahi ba wani abu bane face zuwa wannan karatu. shine Allah zai tashi shiga aljanna wata hanyar aljannar ta wallahi da kunu suke yi ta kawo masallaci a buɗe baki wata hanyar aljanna ta kila zuku take wata hanyar aljanna ta ma ƙila wani gida ne ta lura ba su da abin da ba su ci ba su gero wata kaza wata kaza hanyoyin za su nan tsayawa Allah ne mai hanyoyi kuma shi ke ba da su ya buke su yadda ya ga dama ga kowa to abinda Allah ke baya kallon yawan aiki abinda ake kallon shi ne ikhlasi me kika yi a san da kike aiki kaza akwai wani wuri a jirgin yanzu ana ce masa ainihin zubaida wato idaniyar ruwa ne kamar ka ce bohol amma ya wuce bohol an yi dam ne na musamman na zubaida kun ce wata zubaida ce zubaida ba ta harun da rashi ita ce fata zo aikin hajji sai daga alhaji tana wahala wajen mu'amala da ruwa ba a samu ruwa a mina a arfa a cikin maka yawan alhaji ya sa ruwa na karanci ana shiga cikin yanayi a matsayin ta sama khalifa sai ta sa a gina wannan dan ainihin zubaida ba karamin aiki aka yi ba har yanzu in kika je wurin za ki san ba karamin kuɗi aka kashe ba injiniyoyin suka ce maka ranke da ne wannan aikin zai cinye duk abin da ake da shi a baitul mali ta ce wallahi ko zai kare ta an yi aikin wallahi aka yi aikin nan aka yi aikin nan aka ja ruwa a mashairin muqaddasa zubaida wani irin da ke tunanin za ka sama ai ba ce musamman ba ka shayar da alhazai yanzu idan kika je maka a lokacin aikin haji amma ba lokacin haji ba ba za ki kirga adadin mutanen da ke ganin suna bayar da sabil sabil sabil sabil sabil ba dai ba wannan sabil da ake bada eh wannan sabil din namu ne a bangaren mu eh wannan sabil din suna ne eh ko ba haka bane wani kuma yana ba da ruwa ba haka ne? wani yana ba da yogurt wani yana da ɗan ayaba ko da lemu ko da apple wani abinci zai dafa ya kawo wallahi wani abin da zai ba ku mamaki yara a saudiya mu mun gani ne ga nau'ar da ba yara ƙanana suke haɗa kuɗi su hada shi wallahi sai ana ce azumi saura wata biyar a zuwa raka tara kuɗi riyal ɗari ɗari duk wata ko da sati ko dubu dubu da suka hada wasu mai zuwa kai su samu restaurant su biya kudin su ce a dafa wa alhazai ko baki abinci na adadin kudin su gaba daya a yi kanta da masu gawo ce ta gaba ɗaya kasa ce da mutum rowa ko wani abu da kyashi babu mu yanzu kawai a mu roma suka iya mutum ya samu shi kaɗai ya sani to yara ma suke irin wannan amma za ki je ki trailer a kayan fakin tana fito da irin wannan abincin da abin shi da komai tana ta gaura cuta duk abin da cikin za ki iya ba Allah na aikin kwarai ki kakkira za ta hakiran na minin ma'aruf shayar in dai ma'aruf ne kakkira na Allah ya ta annabi ce walau an talqa akaka bi wajhin talq ko da kiga yar wacce ki mata murmushi ne kawai murmushin da kika yi kakkira na shi wallahi za ki samu aljanna ta dalilin wannan murmushin murmushi likitoci suna cewa kashi 65 na cututtuka da ake fama da su a duniya inda mutane za su rika wajen su murmushi din za a warke murmushi kawai amma kin ga ta jimje miki fuska mijin gida ya jimta fuska shi ya ɓata rai amma ana juna murmushi ana ta murmusawa annabi sallama haka yake kun gani haka annabi yake zan ba ku wani labari akan wannan insha Allah to saboda ka ainihin da nan da nake faɗa muku to shi ne wannan baiwar Allah ita Zubaida wallahi sai aka wayi gari Allah ya karɓi rayuwarta Allah ta rasu da Zubaida ta rasu sai wani bawan Allah ya yi mafarkinta kun san annabi ya ce a ru'yar salihah min Allah mafarkin ƙwarai daga Allah Allah ya ce ga Zubaida a farkinsa ya ce Zubaida ya Allah ya yi da ke ta ce Allah ya gafarta min ya sana aljanna sai ya murna a cikin mafarkin ya ce masha Allah kai murna ke huta Allah ya karbi wannan dam da kika sa'a aka yi aka sha da wannan dam da kika yi ko saboda aiki ne babba aiki ne aiki ne wanda in kika kalle shi ake san cewa tabbas wannan ba sha Allah ko sai ce ina ai ba wannan aikin dam da bane ba da shi ba to je ko aiki ne Allah ta karɓa ya gafarta miki ai za ku ga aiki ne mai yawa a lokaci ku ta kaɗai sai wani aiki yanzu kalle su da wannan bawan Allah ya ce wallahi sai ta ce mene da a biyu da nake a gida kafin in kwanta bacci su Allah ya gafarta mini su Allah ya karɓa raka'a biyu a gidan ta, kafin ta bacci take yi Allah ya karɓa ya gafarta mata ba wannan aikin da sai ake ganin shi babban aiki na da nake da aljanna Allah bai karɓa ba shi da karki da cewa kin ba da wani fi mai yawa an yi kaza ko an yi kaza a zuciyarki ki yi mai yawa ki yi kaɗan zai shi ba wanda za ki ci amma dai zuciyarki ta zamanto wankakka ce gyaran raka da wani abu da duniya ya shi cikin ta Allah ya kalli zuciyar ke ga haka wallahi kin shafa kin shafa ko dan abu shike ne sarkin da ya gina masallaci masarake ne ya ce kada kowa ya kafin sisi shi zai gina mutanen gari suka bi umarninsa aka gina masallaci masallaci wane da masallaci hmm. duk abin da ake bukata an saka mafarkin sarki ya yi shi ma da ya kwanta bacci sai ya ga inda ya gina masallacin ya rubuta suna masallacin sarki wani wallahi sai mafarkin an zo an cire allon da aka kasu shi an sa sunan wata mata sai shi dai da ya ƙara bacci wani lokaci ya ƙara mafarki an cire Allah aka sa sunan shi an sa sunan wata ba da ya gani wancan mafarkin sunan ta ya gane sake sa ya ƙara yi sau uku yana gana ka ce an sa abin babin tsaya bane sai tara mutanen gari ya ce ba na ce kada wani ya sa sunan shi ba kada wani ya sa kai gudunmawa kada wani ya bada gidan gina suka ce ai ba wani ba wanda ya ko ya ce ba wanda ya ce wace ce mai suna kaza bai san da ba shi ba aka dinga bincike sai da aka rubo ashe wata dattijuwa ce girgici sai ya tambaye ta ke ba ba ya aka yi haka ce ran ya daɗe ai yadda ka ce ba wanda ya ma ban yi ba ban ruwa da hali ce a ki gaya mun yadda aka ta ce wallahi ba sako mai ba ba da shi ba ya aka yi haka to menene labarin ki dangane da wannan kin zo kin ta ce eh wata rana zan wuce na ga suna aiki birkiloli masu ginin masallacin ta ce sai na ba su ruwa masu yankun kusa haɗin sha ruwa ruwan da suka sha kawai Allah ya karɓa a ginin masallacin sai fito daga hannunta ba kuɗin da sarki ya kashe yin gini ba ruwan da ta sha yadda burkilan da ya ma'aikatan da suka gina masallaci shi Allah ya karɓa ku kalle da Allah yake da barasa ruwan yanzu wannan ruwan za ku wannan tashi da kuɗin bulu da siminti da kuɗin da za su yi su rodi suka za suka za dan Allah ne ya shi dangane da aikin da za a yi eh da amma kullu shi abin da Allah ya kalla ya kalla to ittaqillaha wa la da min al-ma'ruf shay'a ji tsoron Allah karki rena a cikin kwarai ko kana ina muku wannan ne fa saboda a wannan tafiya ta sabil akwai abubuwa da yawa da suke bukatan fa'am ki yi iya abin da zaki yi in ba kiya iya ba ki hanya ki kike hanya kamar ki kike to Allah sai ki ga a wani aikin da za a yi gaba ɗaya hanyar kiɗan nan da kika ita Allah kawai ka fara ta miki ba kuɗin da aka bada ba ba abin da aka yi wannan hanya sai wata ma shawara ce za ki bayar kawai ya kamata a yi mawana kaza a yi mawance kaza a ba na kowa na kaza duk inda abubuwan ta karki ne shi shi Allah ka yi akwai wani malami da ya rasu wato ahmad bin Muski. yana daga cikin malaman karni na uku bayan hijira karni na uku yana cikin ƙorunin mufaddala ya ce a shekara ta ɗari biyu da goma sha tara na samu kaina a halin talauci talauci na musiba talauci ya min ɗaurin mulki mafarka kusan ɗaurin mulki ko ta sama da ta kasa ko ina ba yadda zai da kyar yake iya samun abin da zai eh ya ci fifiye shi ya ce abinda zan ci ma gagara ta yake yi balle abinda zan ba iyali na ya ce talauci ya kai da matakin da na yanke shawarar kuma sai da gidana in je in nemo wuri a can daji kawai in gina in buka in shiga in sai mana abincin ci da iyali na ya ce na fito kawai sai na ci karo da wani ƙalimin wato bawan Allah abin nasir ya ce mun ina haka ya ce ga halin da nake ciki ya ce ayya Allah ya baka mafita amma ga wannan gurata ka je ka ci da iyalanka dan a ranar ko karya wasu ba gurata kwaya ko zan tsozon ba ya ce sai na juya cikin murna na samu abin sun je ba iyalina ya ce ina cikin tafiya ban kai gida ba kawai cikin da wata mata tana tsaye a hanya ga ɗanta yaro ƙarami yana kuka Ka ce malam dan Allah ka taimake ni ba mu ci komai bai kwanan mu kaza yaron nan bai iya hakuri. maraya ne ya ce na kalli gurasan nan guda biyu da ke hannuna na kalli yaron nan yana kuka da ba a tsara ba kwa ya ce wallahi kawai sai na miƙa musu gurasa ya ce na ba su wannan gurasan tare da wallahi a gidana ina da waɗanda suka fi su bukatan wannan du'a wanda ya zama wajibi na in ba su su da iyalanci saboda haka ya ba su ya koma gefe sai ya karbi ya zauna a ce ina kallon matan nan tana murna wannan yana dariya yana jin daɗi ga hawa yana zuba a idan a idan wasa na jin daɗi ta ce Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka Allah ya maka zafi godiya ya ce ina zaune nan kai ina ta shiru na ce to yanzu gida zan koma ko tafi neman wanda zai ce gida na ne kuma ya ce sai Allah ya sake dawo da abin nan ya ganni ha kai ya kake zaune a wurin miski ga alkhairi can a gidanka ya sauka ya ce ɗaya eh, ba mu ba ya ce ga alkhairi can wani mutum ya zo yana neman gidanka ya zo da mangaloci na rakuma da abinci da dukiya mai yawa ya ce shi abokin mahaifinka ne da hujjar su mahaifinka ya ba shi aron kuɗi shekaru talatin da suka wuce ya je ya yi kasuwanci yanzu ya taho da kuɗin zai biya ba shi da ribar da aka samu da ta ce da ta kashi na gudu kamar tutu kwarai da gaske ba ake sama da shi ne magajin mahaifin zai tashi ya tafi gida ya je ga mutumin nan yi murna ko ya ba shi kuɗi mai yawa ya ba shi abinci mai yawa ya ce na buɗe harkoki na alkhairi suka buɗe arziki ya ce ni kuma wallahi duk wani abu na alkhairi kawai yin sarki ya ce abinda na fara ma wannan matar ita na nemo na taimake ta na mata shakara ta arziki ta zama kofar alkhairi da ya same yi mata abubuwa ya ce duk wani abinda da za a zo guri na da shi na taimako da ake nema sai na yi wanda ba san ma sai na yi duk wasu hanyoyin alkhairi ko haka na zama mutum kowa an san da fa'ilul khair fa'ilul khair a kai shi da alheri na yi yawa sai na rika jin cewa ni fa yanzu na kai wani mataki aljanna kawai sha Allah dole kawai na shiga aljanna haka yi kusi da kashin ke ba kun san ya bari da cewa ya sai na rika jin cewa yanzu na kai matakin da kawai a wurin Allah ma ni nan gaban goshin Allah da Allah ya so shi da alheri da ya kwanta barci sai mafarkin tashin alƙiyama ta tsaye ana kiran mutane da sunayensu don yin hisabi wani wani a duba a auna aikinsa wanda ya samu ya tsallake ya tafi da wanda bai ci bai wuce wuta ya ce ku a jikina saboda na san ni ina da musallatai da yawa da na gina ina da makarantu da yawa da na gina marayu da yawa na ɗauki nauyinsu na yi alheri na yi zakka na yi kaza ba sun arabi ya yi mun kawai masha Allah kawai kan muke jira zo kan babu matsala wala ya ce can kawai da aka kira suna ce ya ce ana zuwa aka kira ni na tashi da fito na zo wurin auna ayyuka aka ɗauko masallatai makarantu marayu ayyukan alkhairin nan duk da yake ya ce duk abin da aka ɗaura a cikin sai Allah ga Allah bai karɓa ba ƙarya tashi da suke duka ba su gaba da fiye duk ba su aikin ba su karɓa ba ya ce hankali na tashi aikin zunubin shi su daga Kusan san suke lillahi da idan zunubin ka daga shi ne in la ya dinga zunubin na alherin ne ma ya daga wanda ya daga shi ake kallo wallahi zunubi kawai daga kun ga fa amma man kasar mawazinu ba ulai kuma khasiru ko ko ulai kan ladina khasiru amma zan fi jahannama khalidun kun ga an hankalin zai tashi ya na shiga tashin hankali kuma taɓa shiga irin ba yanzu duk aikin da nake yi na Allah bai kafa ba saboda ya tashi da ciki alfahari to wallahi ana wannan yanayi ne fa sai aka ce masa mala'iku sai suke tambaya ake tambaya shin akwai wani sauran aikin sani ko ko a sun kare aka ce kwarai akwai menene ne kuma sai ga an zo da gurasan nan guda biyu gurasan da ya ba wannan mala'iku ya ce a raina sai nake cewa wannan gurasan me za ta yi bayan ma an sa masallaci kaza da masallaci kaza da makaranta kaza da kaza da kaza duk sun fi nan gurasa amma kuma abu ya kasa yiwa ce wata gurasa kwaya biyu to dai tunda ba sallama ta ake bari yana tsaye ya gani dai kawai shi ne a gama a ce mai wutar kawai kawai ana ɗaura gurasan nan ya ce abin mamaki ko sai ga gurasan nan kawai ta ɗago suke na bizani ya zo har yanzu bai iya wuce zanubin ba zanubin ya wuce shi dai amma ya ɗago sosai ya zo da shi da fata sai da gurasa ko da yi mamakin gurasa amma sai ya iya tsallaka sai aka ce akwai saura koko sai aka ce akwai menene aka ce hawayen matan nan da yaran da suka zuba lokacin da ya ba su murnar da suka yi na ya taimake su wannan hawaye a ce mai hawaye ne kuma har da hawaye duba Allah ya faɗa littafin ya ce hadar kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahqa wallahi komin ƙanƙanta, komin girma abu sai an sai lauyi littafin lauyi mafi ya zo da shi wannan abu wannan kina ganin shi kamar abin banza ko wannan abin idan kika ɗaukar mutum ki cewa duk wata za ta kawo shi masallacin nan don bukata wani ya amfani da shi wallahi ki kake sha ki jina ya kake shi ne shi da ke aljanna misali muke ba ki ɗaukar mafi cewa duk sanda globe ya lalace ke ce a miki magana duk sanda kafet ya lalace a miki magana duk sanda kaza irin wa illa abubuwan wani abu da ki ganin kin yana shirin wani abu ko wallahi sai kiga shi a cikin mizanin ya kai sa eh wata hasabu lahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kina ganin ba komai wani ya rena buraka ta dago darajar da shi ya rena hawaye ya ce wallahi ana sa hawayen wa'annan bayan Allah ko sai suke da shi daga Allah ya kawai Allah ya ce a wuce da shi aljanna hawayensu da suka yi kan da ya taimake su mutane da ka taimaka suka zubar da hawaye na kuka na murna idan mutum ya kuka murna da farin ciki sakamakon taimakon da cikai masa a duniya Allah zai ɗauka ki zai daga darajar ki akwai wani makwacin mu ɗan Sudan ne saudiya lokacin da wani makocin shi ma ɗan saudiya ne shi kuma yana aiki amma ko account bai da shi ana biyan shi albashi a hannu table payment ake masa albashin sa riyal dubu takwas sai ga ɗan sudan nan cikin damuwa saboda ɗan uwan shi ne me ya faru ya ce wani mata ta ce ba ta da lafiya za a yi mata aiki ne kuma ba har da abin da za a aiki ya tambaye shi nawa ne ya ce riyal dubu takwas kuɗin aikin daidai albashinsa shi kuma daidai lokacin an yi payment a rana ya zo gida ya raba kudin biyu ya dauki dubu hudu ya ajiye a saman wardrobe yadda matarsa in ta zo za ta dauka in suna da bukatu na gida a ciki za ta yi wa cikin dubu hudun nan dubu hudun kuma sai ya ɓoye a wuri idan kasa albashin sa ne tun wani abu zai ba kun da su haka suke har yanzu a kamar mu ba ma da ya zama wani ɓoya mishi ai eh ya zama ta gaba mu arziya ko <laughs> akwai da mijin ke ake kuɗi a wajen ko ki ba abin da shi gana ya ku dan goye ne ko dai yana account ko kuma yana aljihu nan an kuka zo kuma sai mu dan duba aljihu ga mu shi muke dalle ga dan canjin canjin nan shi za mu ce to ku dan dai ga zagan ne haka wasu daga cikin maza suke amma shi sai ya ajiye haka yake sai ya ce to zo mu je gida yana so ya taimaka masa da wannan dubu hudun yake so ya bashi wanda ya koyi har ya tafi ya ce sai bari duba wannan aji a fili ko sun dauka yana duba ko sai gaba ta kudin ba ya ce tun da haka ne in na shi rabin nan ma ai sai ya yi wahalar nemowa ya ce wallahi sai haka duka dubu takwas ya da wancan kudin da ya boye ya dauko wannan kudin da dama ya ji dafi sai haɗa ya ba ɗan dan ɗin nan ya ce gashi nan amana a yi mata ka aiki ya ce wallahi ɗan dan ɗin ya kama kuka yana murna yana murna ya masa addu'a ya ce as'alullah أن يصب عليك الرزق صبا صبا الله أكبر إن الرقم الله يقول بلو مكا دا أزكي بالبلوع أرجو أرغم لي كي هوا يفرن لا حول ولا قوة إلا بالله كي هوا يفرن شكي أرجو شكرا أرغم يتي والله يزيد بكي واقع العبارة الله yana da account a cikin account da yana da sama da riyal miliyan 300 albarkacin wannan a sai da kar ku rena aikin alheri shi sa ce ko da murmushi ne haka annabi ya fara ya ce walau an tarfa a saka bai wajen yin tsar suke fuska shi da ɗan uwanki musulman su ke mata fuska karki jimce fuska ki karki ta fuska ki sake mata yi mata dariya mata bushasha annabi yana dariya annabi haka yake yi na ce zan ba ku labari akan wannan yana zaune ne fa shi annabin Allah a majalisinsa sai wani ba ƙauye ya zo da ilabi grapes ya kawo ba ya kawo ba Allah sallallahu alaihi wasallam suna wa annabi haka sai su dawo abinci haka ko sai a kawo gidan manzo Allah ta annabi ya ci dan ji daɗi abin da ake dan mai biyo haka dan girki ne dan wani lokaci ba lokaci suna yi haka sahabbai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan balaraban ƙauye da ya kawo wannan abinci na inabi sai ya karɓa sai balaraban ƙauye ya ki tafiya sai koma gefe sai ya zauna yana jira da yana yi su haka da annabi ya karɓa adam ya gabe ta kuma ya fahimci yana so ya ga ya shiri sai akalla na baka abu ta cimar shi ne hankalin da zai kwanta ya zaka maka abu kuma ka ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya gutsari wannan inabi sai yi bismillah ya sa baki sa sai wannan balarabar kawai ya murmushi ya ji daɗi kawai sai annabi ya murmushi ya yi murmushi lokacin da annabi ya gutsara ya ci ya murna sai annabi ya ƙara yin murmushi sai ya ƙara yin dariya ya ji daɗi a shi ne masha Allah sai annabi ya ƙara gutsurowa ya ƙara sawa a baki ya ƙara yin murmushi sahabbai suna ta kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ha yana ta ci yana murmushi shi ko bai musu bismillah annabi ya saba duk abin da aka kawo masa sai ya masa sahabbai bismillah ya masa ci tare wannan karan sai ya ki ko bai musu bismillah suka ce to su dai ba da na ka mutum da annabi ya ce sa suna zaune suna kallo annabi yana ta ci ɗaya bayan ɗaya na kallo da shi da balaraban ƙauyen nan ya yana ta shige da kawai sai ya zauna yana ta jin daɗi yana murna sai da annabi ya cinye ilimin nan tas ya kammala ya yi sana ce to annabi ni zan koma sai Allah ya kai mu ya sallama ya biya cikin yana ta murna ya ji daɗi annabi sallallahu alaihi sallama ya ba annabi kyauta kuma annabi ya ci kyauta ya yi amfani da shi kai kai kai yana tafiya ta abin suka ce ya rasulullah mun ga kai wani abin da baka saba yi kana mana kai kuma wannan karan baka mana sannan kana ta murmushi abu ya yi daɗi baka saka ma ciki ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da ne abin da kuka faɗa ina muku ce kuma tabbas wannan karan ban yi ba gashi na yi murmushi wato na yi haka saboda dalili wannan balarabar ƙauyen ya iya abin da yake da shi kenan ya kawo sadaka ko hadiyya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi dan Allah ne dole na in sa masa farin ciki ya ce wallahi tun da na musu rikina wannan na farko na sa a baki na yake da tsami tsami na ji to amma murnar da na gani a idan dan ƙauyen nan sa a tsare mai murnar shi kar yi abin da zai gurɓata mazaukacin shi ya sa na yi murmushi a fuskar shi ji daɗi ya ce haka da sha ɗaya bayan ɗaya bisa da san zan samu wani mai zaƙi ya ce wallahi har na gama gaba ɗaya ba mai zaƙi duka sami gare shi to sai na ji tsoron kada in ce bismillah ku wani da ya ce ce a baka sai da zama shi ya jure ma wannan tsamin har sai da ya kammala ba tare da ya samu mai daɗi ba wani ne ke da hali irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye yi ka waye yana ka a wanda ya irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye asali yana ka babu inda Allah ya yabe ka duk wanda yake kamar yana ba mm. ko ba haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wake da irin wannan hana an ba dawo yaki an zauna da sahabbai an yanka rakumi an ci an ji daɗi aka zauna ana mazi da shi kawai sai aka ji warin tusa cikin hambai waye ya tusa ba sani ba kuma tun da sun yi azahar yanzu ai da akar za ta yi so duk wanda ai tashi ya tashi a lura shi ne hankalin sahabi ya tashi ya za a yi yanzu kawai annabi ne cikin hikimar sai dan ya tare wannan matsayin kai wani ya ji kunya sai annabi ya ce duk wanda ya ci naman raguri ya sake alwala shi kenan kowa ya tashi a gari da wanda ya ci ya shi ya tusa da wanda ba ya tusa ba amma ya ci duk da sake alwala kuma yi kibar maza ta ce ba yi so saboda haka yin uwana masu albarka iyaye na mata mu zamanto masu yin zuciya duk inda muka ga wata kofa ta alkhairi to mu shige ta sawa'an ta sabil a ba ta sabil ba kuma banda wannan karatu ci gaba da neman ilimi wallahi ba a tsufa a neman ilimi ba a tsufa ga mamata a zaune kila a majalisun mu ta fi kowa shekaru amma wallahi suna ƙara min ƙarfin gwiwa ni ina ganin su akwai abin da na taɓa faɗa musu a majalis ni tsawon shekarun da na faɗa musu shekara talatin da shida kenan ina karantarwa a majalisi kuma da mafan aure na fara karantarwa a aji malamin bai ba aji ko sauran yanzu da kusan kimanin shekara goma yanzu zuwa sha da nake cewa zan daina karantarwa in mutu a nagari ni ma ina so in je in harkoki yadda kowa ke yi ina so in je in nemi kuɗi ni ma ai kuɗin nan ni ma ya kamata in yi kuɗin nan kai ya kamata in yi kaza da kaza sai kawai zama kullum yin da karantar da mutane bari ƙarshen disamba yanzu an yi disamba ta fi so goma har yau na ƙasa daina karantarwa kuma da kaina na ba kaina an sa ce wai to a cikin aikin da nake wanne ne ɗaya da zan ce Allah ya karba na yi dan shi ne ko amma ban san wanne Allah ya karba to tunda ban sani ba ban san wace hanya ce Allah zai shi ga aljanna ba shi sabon ban iya rera kuma sai in kalle su da shekarun su ce su din sun zo me zai same kuma in ce ba zai kurkure na ce alkai ku ji ku nemi ilimi su ba a tsufa shi wannan dama ce kuka samu kina da kunce sai dai a kwantar a tayar in damar neman ilimi ta kama ki neman ilimin ki je ma Allah kina da ilimin wannan abin ya fi akan ki je ki same shi kina jami'a kina ba ta ana banta sarki wasa ki zama mai alkhairi ki zama mai ainihin wato himma wajen neman ilimi sannan duk abin da za ki yi tunda an yi maganar neman ilimi dole ne in ce ku buɗe idan ku kyau ku kalli malaman ku su wane ne za ku je ku nemi ilimi a wasu domin akwai malamai akwai malamai ko akwai muna malam gaskiya kun gare muna cikin wani zamani na mutum filin? Hmm. ga ake yin iri iri ga masu cewa ba kada ba kada ba mai yadda kada ba irin wannan mutum da ga su iri iri hmm. samu malamai na Allah ko ko hmm. kuɗi ilimin su kuɗi ba daga tarbiyyar su sai idan ba ku yi hakan ba za ku ce to ai inda ai ilimi muke nema ko ina ma bari mu je ba dai ilimi ba ne to za ku fada cikin matsala za ku fada cikin matsala gaskiya ku zama kun gane wanda ya dace malami rabbani mm. na Allah mm. yau a ko na bari in cike da wannan kamar za ka ce min lokaci ne ko mm. bari in cike muku da wata ba a daya a kan irin wannan matsalar na idan baki bude ibacin zaɓi malami da kyau ba za ki faɗa malamin da bai dace irin wannan kuskuren ne wani yayi wannan labarin da zan ba ku na wani bawan Allah ne wanda ya ruwaito labarin shi ma'aikaci ne a asibitin orthopedic an fahimta kuma shi receptionist ne a asibitin amma ɗakin da yake ta tebul ɗinsa yake tabbe ne da wani ɗaki na mara lafiya wanda ya san orthopedic ya ga za ku je ku gowar mara lafiya har daga kafar shi haka ko wani ce wata ɗaya wata biyu wani ba sai shekar kafar shi aka gani wani wuyan shi ne wani hannunsa ne kowa wanda ya rika jin nishi wayo ah, ya musu a taimake ni irin wannan da za a ji ko a ɗari yadda yake ba Allah ya kare mai ƙara mana lafiya da hannu ya ce da ya zo na canji abokin aiki na zo sai na ga wani abin mamakin da ban taɓa gani ba a asibitin ba ya ce ɗakin da yake kusa da ni na mara lafiya hmm. idan mara lafiya suka zo su duba shi sai su ta kyakya ta dariya dariya take ba dariya ta ana ji yana fitowa waje Hasi an musu magana daga waje a ce ya kuyi ga zafin dasa da yi shiru sannan kuma fito dariya ta ɗauka amma in suka fito daga cikin ɗakin za su wuce suna ta dariya har su fita a cikin asibitin ce kai wannan me haka ce amma bari ai yanzu lokacin ziyara ya ƙare mm. nan da yan mutuna kawai suka fito ni zan je inda bai sa suke dariya a cikin ɗakin nan ya ce aka yi aka yi lokacin zira kulle ya shiga cikin ɗakin nan na ci ga daliyan kamar zan ɗan gyara abubuwa tun da ni ma'aikaci ne ba za a hana ba ya ce amma ba aiki na bane wani ya reception da ke ina zuwa kuwa ya ce ban yi mamaki da kowace na gama ta kafa sa a sagale hannunsa ko ina da bandeji da wasu yan kuje kuje a jikin shi ai kun abu a kan saya masa na ce ke ba Allah ke ko me ya sami ka haka me ya sa duwani kuke da dadi haka shi kuma da lafiyar su yake dariya ya ce to kana mana bakin ciki ne don muna dariya Ya ce haka bakin ciki ne shi ce amma abin mamaki ne ke abin a tausaya maka ne kuma sannan sadaka sai ce to bari ka ji da mirin nisa suke dariya ni ma nake dariya sai ba shi labari ce ni mutum ne wanda ba na son zafi wannan kisa ce hakikiya ba labari ba ne a wai shafa labari ba ne juda shi gaske ne ya ce mun ya ce wallahi ba na son zafi ta yadda ni a ɗakina gado na na kusa da windows saboda ko ba wuta zan buɗe iska haka ne na ajiye gado na kusa da windows kuma ina zaune a gidan sama mai hawa biyu to ni na sama to na je wurin sana'a ta na dawo sai na tsaya a masallaci tsakanin magariba da isha'i an yi karatu na tsaya ne na sauraron karatu saboda mutum ne mai addini bakin gwagwaro ya ce da na zo gida wallahi kawai sai na samu bauta an lokacin da na ɗan ci abinci na kawai shi kenan ɗan da abin da zan kitsa kawai sai na haihu na buɗe wando ya saba ya ce wallahi ina cikin baccin nan kawai sai mafarki tashi alƙiya alƙiya hmm. da alƙiya ma ta tashi hmm. ana kiran mutane ana kiran sunayensu hmm. yan aljanna da yan wuta motoci ya ce daga motoci manya-manya ana cika su ana lodin aljanna ana kuma cikawa ana lodin wuta idan motar aljanna ta cika ba za ta tsaya ko ina ba sai ta je aljanna in motar wuta ta cika ba za ta tsaya ba sai ta je wuta manya-manyan da zuriyar sama suke ya ce haka aka dinga kiran sunayen mutane ana cika mota tana tafiya lokacin nan na kare a mutane na ta raguwa ya ce har sai ne ya rage saura mota biyu ko ba a kira sunana ba ko mota biyu tare hankali na fara tashi ya ce mota biyu da suka rage 53 bus 53 da bus 35 inda 35 in kika juya shi mene 53 53 in kika juya shi 35 ne su kaɗai suka rage ya ce to ana kiran bus 53 wuta bus 35 aljanna haka ake ana cikin suna kawai don an ga gaban an yi hisabi ne ya yanzu ne ce suna kawai ake kira ya ce wacce wance yarwa ne sai ya amsa bus 53 za a shiga mutum ya ta kuka wani bus kaza kaza wani wani bus 35 aljanna mutum ya ta murna kan ma kuma kan wasu na murnan kuka murnan farin ciki mm. aljanna ta zama mm. wasu na kukan bakin ciki wuta mm. ku ce kawai shi aka kira suna a ba ta cikin sauri a ce wani ma wani kaza ce ba ta ta aljanna a ba sai murna ta ka murna da nazari ne na shige mota ina kalle a haka ina kallon sauran wanda suka rage a cikin motar mu na ga wasu suna kuka a ce kukan murna suke suna ce ina ta jin daɗi ya kalle yau ya kalle ko ka gama kiran suna ya kowace mota ta shiga aka kulle ko sai aka ci an tafi ana cikin tafiya ya ce sai naga an rubuta a cikin irin sambar din da ake nan danna lambobi a hanyar ga aka rubuta to aljanna right ka bi right an fahimta 60 kilometers to wuta kuma 80 kilometers straight muna zuwa sai na ga motar mu ta zarce ta miki ba sai kwana ya ce to ko akwai shortcut ne والله في شيء هنا شيء فوري أكو شيء كوت هو اللي بيروح عن جنة بعيد شو سينا جوتا وتا كذا سكتي كذا فوتي هالشيء كي ما نقوم يلا تفهمنا بقى شو شادري بقى يعني ده كنا في الكيان كم بقولنا بس أبغى هي أهم شيء بدي تيجي إيش أنا ده ما هو شيء شو أرجع أنا كنا بقول بقى إيش أنا بقى أرجع ده ما هو شيء ده ya ce aljanna dai ya ce a wuce dai ya ce an kira suna na bugu 35 aka ce aljanna ya ce a malam ka duba da kyau ya ce da na kalla sai ga su fi 53 ya shida kuskure garin murnar nan ne da shauki kuskure kuskura motar lamban da ya kwanta kan ko sai fara 53 kamar yadda wani zai kuskura malamin da zai koya maka karatu na addini na gaskiya sai fara malami mara kyau wallahi kuskure a ashe motar ba ta aljanna ya shiga ya ce eh direba ɗaya in sauka direba ya ce ba tsayawa duk inda muka tashi kowa sai ya ga destination kusa kai da za ka tsaya ba ya ce ka tsaya ya ce ka tsaya direba ya sauka ya ce ba tsayawa ba na ka fa ana nuna ta daga 40 ta dawa 30 kilomita kana rabuwa da taso na samu direba ta kashe ce direba ka tsaya na ya sauka ya ce wai ko wanda direba zai yi direba a shi shaidan ne shaidan ne direba ta na in so kuma ne yace ba tsaya yace ba zan tsaya ba wallahi sai dai ka duro wannan wasu ne ba a cikin mafarki ake yace wallahi sai dai ka duro ba tsaya shi yanzu zai da aka shi wuta ina yace wallahi ko sai na duro na duro ko eh yace ko da fara ta wannan motar nan ce ashe san da na faɗo a motar nan ashe ta wuncin gida na ne na faɗo hawa biyu ya ce ko lokacin da na farka shi ne da ganda akwai a garin asibitin nan kafa ruwa da tsoron shi ne ake buga wani dariya Allah ya yarda wala ya ji ita jona ne ya a wuce da yuta ya ce to kafin da kafin ya samu gida dariya kenan sai zai Allah magana zai ka dubu sai da zai sai wallahi yadda wannan ya kuskura wannan motar mutane da yawa ana kuskurewa akwai waɗanda da yawa ana musu kallon malamai ne amma wallahi ba malamai ba malaman Allah ne so mu bude idan da kyau mm. kuma mu yi dan Allah mm. mu roki Allah Allah ya karba muna fata Allah ya mana jagoranci Allah ya muku albarka ku yi hakuri na kai Allah ya kasance سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته